Hausawa Top TV tashar al'umma. Labari da ɗumɗuminsa, Sheikh Isa Alfantami, minista na sadarwa, ya ba wa shahararren ɗan Kaniwood nan Nuhu Abdullahi babban mukami a hukumar nan ta NIMC wato National Identity Management Commission wato hukumar nan da take wato fitar da katin ɗan ƙasa. wanda Nuhu Abdullahi ya samu babban matsayi na ambasadar wannan hukuma wanda Sheikh Isa Alfantami ya shi wannan mukami. Masu saurare ku gyara zama domin jin cikakken rahoton da muke dauke da shi akan wannan babban matsayi da Sheikh Isa Alfantami ya wa Nuhu Abdullahi sannan kuma tsawon wannan lokaci Nuhu Abdullahi zai rike wannan mukami. Ga cikakken rahoton. Masu saurare kamar yadda kuka sani dai, Sheikh Isa Ali Fantami ne babban ministan da Najeriya take da shi wato na wannan communication ɗin da ake cewa sadarwa, wato Minister of Communication and Digital Economy. Minista ne Sheikh Isa Ali Fantami na sadarwa wanda a Najeriya yanzu a ƙididdigar da ake ba a taɓa samun jajirtaccen minista kamar ba a wannan kuma ta wato sadarwa. sai gashi ya yi wa nuhu abdullahi shahararren ɗan kaniwood ɗinnan babban mukami na ambasada nuhu abdullahi shahararren ɗan kani ne fitacce wanda aka san shi a kaniwood amma shahararsa ta samu ne sosai a kwanan nan a cikin wannan shirin na labari na wanda ya kasance tsohon wato ɗan cikin shirin ne a halin da ake ciki zuwan wani wato ɗan saɓani da ya shiga tsakaninsu ya sanya ya ajiye wannan shiri na labarina duda dai a wani ƙaulin mun samu rahoton cewa nuwa abdullahi ya ajiye shirin labarina ne sakamakon al'amura na gwamnati da suka masa yawa wanda da an ce a fadar aisha buhari yake amma yanzu ga shi dai wani babban mukami da ya kuma samu daga bangaren shekisa isa alifantami Farfesa Isa Ali Fantami ya gwangwaje ɗan fim ɗin Nuhu Abdullahi da babban mukami na ambasada. Nuhu Abdullahi zai yi shekara ɗaya ne a kan mukamin kafin a ga wato yanayin ƙwazansa ta yiwu a sabunta masa naɗin a shekara mai zuwa. Wato a shekara ta 2022 nan zuwa 2023 zai riƙe wannan mukami. Sai dai kuma gwamnati na shirin sauka. hakan yana nuni da cewar zai rike ambasadan ne wani shugaban in ya zo ko mu ce wani ministan in ya zo wala Allah ya tafi da Nuhu Abdullahi wala Allah kuma ya canza wani sabon ambasadan haka zalika shi kansa Sheikh Isa Alifan Tami idan wato jam'iyyar APC ce ta ɗare wannan karagan mulkin bi ma'ana ta samu shugabancin ƙasar Najeriya a kakar zaɓe mai zuwa bi ma'ana idan Bola Ahmad Tinubu ne ya hau to Fantami zai iya ci gaba da riƙe wannan hukuma ko mu ce zai iya ci gaba da riƙe wannan ministan nasa na wato sadarwa. Duk da dai kamar yadda kuka sani idan aka yi zaɓe to fa babu shakka akan sake sababbin tsarika duk shugaban da ya hau yana yunkurin ya ɗauko al'ummarsa ne wanda yake ganin za su tafiya daidai da shi ya ɗora su sai dai kuma minista Sheikh Isa Alfantami ana ganin cewa mutum ne na mutane wanda da yawan al'umma suke tafa da shi a cikin gwamnatin. Babu shakka ba ada bawa Nuhu Abdullahi wannan mukami na ambasada na wannan wato hukuma ta NIMC na wato National ID Card babu shakka jama'a da dama sun taya shi murna kamar yadda kuke gani akwai Bashir Ahmad wannan PA din na shugaban ƙasa. wato na harkar social media ya taya shi murna ya ce congratulation superstar wato yana taya shi murna celebrity haka zalika bayan shi akwai da dama waɗanda suka taya shi wannan murna ga kuma wato nazir, alkanawi wanda shi ma ya taya shi murna inda ya ce congratulation oga haka zalika akwai shi kansa Da ga wato ministan sadarwa to abdul fantami wanda ya shi ma ya taya shi murna ya ce honorable ambassador nuwa abdullahi ya ba shi wato amsa da cewa oga ambassador thank you so much haka zalika daga masana'antar kannywood akwai naziru dan hajiya wanda shi ma ya ce congratulations batimina wanda nuwa abdullahi ya ce thank you na gode haka zalika dai daga masana'antar kaniwood din akwai official abdul abdulaziz Small, wanda shi ma ya ƙara ta yashi murna ya ce alhamdulillahi namu ya samu allah shi taimake ka ƙaramin minista nawa no abdullahi ya sa alamar hannu ya ce oga ya nuna dai alamun godiya to haka dai daga masana'antar kaniwood din wato aka ta taya Nuhu Abdullahi wannan wato farin ciki na samun wannan mukami da ya a wannan hukuma wato ta NIMC wadda Sheikh Ali Fantami ya bashi ambasada. Shin wanne aiki Nuhu Abdullahi zai yi a wannan hukuma ta NIMC a mazauninsa na ambasada? Kamar yadda kuka sani idan aka ba mutum ambasada a mazauninsa na wato celebrity a hukuma ko kuma a wani kamfani zai ringa yin ƙoƙari ne wajen tallata ayyukan wannan guri da kuma wato yanayin aikin gurin da wayar da kan al'umma to haka zalika shi kansa sanuwa abdullahi zai ringa aiki ne a mazauninsa na ambasada na wato nimc zai ringa wayar da kan al'umma na najeriya wajen mallakar katin ɗan ƙasa wajen sanin mahimmancinsa wajen nuna yadda mutum zai bi wajen samun katin ɗan ƙasarsa cikin sauƙi da dai dukkan wasu abubuwa da suka shafi katin ɗan ƙasar wanda Nuwa Abdullahi zai ringa faɗi tashi a kan wato samar da ci gaba a hukumar a mazauninsa na ambasadan hukumar. a halin da ake ciki a yanzu nuhu abdullahi a mazauninsa na ambasada ya fara wannan abubuwa sosai na tallata manufofin hukumar da kuma wayar da kan al'umma a cikin wato shirye-shiryen da yake gabatarwa haka zalika a cikin wato shirye-shiryen fina-finai an fara saka waɗannan wato bidiyoyi na wayar da kan al'umma da Nuhu Abdullahi yake yi a mazauninsa na ambasada na wannan hukuma ta NIMC. wadda take National Identity Management Commission. Daga nan ɓangaren muna taya Nuhu Abdullahi murna wajen samun wannan mukami da yi sannan muna ƙara jinjinawa Sheikh Isa Alifantami wajen ƙara ƙoƙari da yake yi da hoɓɓasa wajen kawo sauyi da kuma wato samun sauƙi ga talakan Najeriya musamman ma ta fuskar sadarwa. wajen wato rage kuɗin kira da ya yi ya tsaya tsayi da ƙafa da za a ƙara kuɗin kiran waya ya tsaya kai da fata ya ce ba zai yi ba saboda sauƙaƙa wa 'yan Najeriya. Irin waɗannan abubuwa su ne al'umma suke jin daɗi kuma shi ne al'umma suke sanin cewa mutum yana namijin ƙoƙari matuƙar abin da zai zo ya uzura masu ya zo mutum ya tsaya kai da fata wajen hana faruwar hakan. Muna roƙon Allah ya ƙara riko da hannun minista Sheikh Isa Ali Fantami ya kare shi daga dukkan makiyansa da mahassada da suke jifansa da al'amura iri-iri akan wannan kujera tasa. To masu saurari me za ku ci a dangane da wannan mukami da Sheikh Isa Ali Fantami ya ba shahararren ɗan diraman nan wato Nuhu Abdullahi wanda aka fi sani da Mahmud a cikin shirin labari na dudadai ya fita daga cikin shirin.